Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya niyya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martani ko matsayar ofishin jakadancin Amurka a Nijar kan babban zaben kasar. Kira da kwakwaran murya ga jam'iyyun siyasar Nijar a mai da himma ga ganin cewa an yi amfani da hanyoyin doka idan ta kama ga ɗaukaka ƙararraki. Muna da rahoto kan wani yunkuri na ƙarfafa ilimin makiyaya don cusawa yara ilimi da zai hana su kauce hanya in sun girma. Akwai ra'ayoyin jama'a kan niyyar kashe naira biliyan ɗari hudu da gwamnatin Najeriya za ta yi don samun rigakafin cutar annobar korona. Yanda abubuwa yake tafiya a social media shan mutane suna cewa ka yadda a maka vaccine ɗin tun da a cewa wasu an yi wa mutane wurin nawa a uk ne kuma dubin mutu to sai ni ba zan yi ba muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru za mu kammala da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dattawa da ta goyi bayan matakin ƙin amincewa da kashe dala biliyan 740 na tsaron ƙasa. Duk da cewa ya hasashen cewa shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar da ya bayyana a matsayin marasa tasiri kuma gajiyayyu za su ba da damar yin watsi da amfanin ikon zartarwa da ya yi ƙi amincewa da kashe kuɗin. A irin wannan yanayi, tun farkon lokacin shugabancin Trump na shekaru hudu, Majalisar wakilai ta kada ƙuri'a da yammacin litinin don soke kin amincewar Trump kuma majalisar dattawa na iya yin haka ranar Laraba. Majalisar dattawa ta amince da dokar da sha 84.13 a farkon wannan watan wanda ya zarce kashi biyu bisa uku na kuri'un da ake bukata don yin watsi da ƙin amincewar shugaban kasa. jiya talata trump ya kira kudirin tsaron abin kunya tare da mika wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi ya rubuta a shafinsa na twitter ku tattauna ƙudurin doka mafi kyawu ko kuma ku samu shugabanni na kwarai bai kamata majalisar dattijai ta amince da ƙudurin tsaron ba har sai an gyara ta zababbiyar mataimakin shugaban amurka kamala harris da mijinta dog enhope sun karɓa alluransu na farko na rigakafin coronavirus jiya talata duk da cewa jami'ai sun yi gargaɗin cewa aikin rigakafin a ƙasar na tafiyar hawainiya ba kamar yadda aka alkawari ba. Harris ta miƙa hannunta na hagu a wata cibiyar kula da lafiyar al'umma a Washington, kuma ta faɗa wa ma'aikaciyar jinya cewa ta shirya. Harris, wadda baƙar fata ce kuma ba Amurka 'yar asalin Indiya, ta karɓa allurar farko daga cikin allurai biyu da ake bukata a cibiyar da ke ba da kulawa ga Amurkawa baƙaƙen fata, wanda aka yada ta gidan talabijin don tunatarwa ga tsiraru. waɗanda ke fama da cutar coronavirus don yin rigakafi a cikin watanni masu zuwa. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden, wanda za a ƙaddamar ranar 20 ga watan Janairu, ya karɓa allurar rigakafinsa tun farkon makon da ya gabata. ma'aikata harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar sayarwa da masarautar Saudiya manyan bindigogi dubu uku a yarjejeniyar da ta kai dala biliyan biyu da casa'in a cewar ma'aikatar tsaro ta Pentagon jiya talata. cinikayya ta zo ne 'yan kwanaki na ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban amurka donald trump zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden ya yi alkawarin dakatar da sayarwa da saudiya makamai babbar ƙasar da ke sayan makaman amurka a yankin gabas da tsakiya a wani yunkuri na tursasawa riyar ta kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a yaman wanda ya haifar da mummunar matsalar jin kai a duniya cinikin zai haɗa da bindigogin harba ƙananan bama-bamai sdb 1 guda dubu uku da GBU 39 waɗanda suka haɗa da kwantenoni da kayan gyara da kayayyakin da ake bukata da kuma taimakon fasaha a cewar ma'aikatar Pentagon. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban da ke tsatsauran ra'ayi a Afghanistan ta bayyana ɓacin ranta dangane da wani wasan kwaikwayo da ba a saba gani ba da aka gudanar kwanan nan a Kabul. inda 'yan mata da yara maza galibi cikin kayan yammacin turai suka yi a cikin wani sharhi da aka buga a shafin ta na yanar gizo ƙungiyar 'yan ta'addan ta yi allah wadai da taron na makon jiya da ke nuna al'adun ƙasashen yamma wanda ya keta duk wasu ɗabi'u na addini da na afghanistan Baje kolin kayan kwalliya da ba abu bane a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amma a koyaushe suna nuna samfarin maza da mata a cikin kayan gargajiya na afghanistan sanarwar ta taliban ta lashe takobin kare duk wasu ɗabi'u na addini da na ƙasa ƙasar bangladesh ta kwashe rukuni na biyu na 'yan gudun hijirar rohingya zuwa tsibirin da ke bakin ruwa na bengal duk da adawa mai ƙarfi da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na duniya suka yi jami'ai sun ce sama da 'yan rohingya takwas ne suka isa bahsan char a cikin wasu jiragen ruwa jiya talata kwana guda bayan barin sansanonin gundumar bazar masu cunkoso. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce a ranar Litinin ana mayar da 'yan gudun hijira zuwa abin da ya kira kyakkyawan wurin shakatawa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya jagoranci wani taron siyasa akan shirye-shiryen wata majalisar da ba a saba ganin irin ta ba, wacce ake sa ran za ta kafa sabbin manufofin tattalin arziki da siyasa, yayin da kasar da ke fuskantar kalubale mai girma a cewar kafa labaran kasar yau laraba taron na takwas ya zo ne yayin da ake kusa da sauya shugaban ƙasa amurka wanda har yanzu koriya ta arewa bata ce komai ba a kai shugaba donald trump ya yi wasu taruka na tarihi da dama tare da shugaban koriyar a lokacin gwamnatinsa kuma har yanzu ba a bayyana abin da shugabancin joe biden zai yi ba kan dangantaka tsakanin washington da pyongyang koriya ta arewa ta fuskanci kalubale da dama a shekarar nan ta 2020 tare da coronavirus da kuma jerin guguwa da ke kara matsin lamba kan tattalin arzikin da ne ke fuskantar takunkumin kasa da kasa da nufin dakatar da shirin ta nukiliya. Labaran duniya kuka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ofishin jakadancin Amurka da ke Yamai a Jamhuriyar Nijar ya yaba da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar cikin lumana. Wannan matsaya ta Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ta Nijar ke dakon sakamakon zaɓe wanda ake kan tattarawa a ɗakin taro na Palais de Congrès. Daga Yamai ga rahoton da Mahmud Lalo ya aika mana wanda ya fara da wani sashe na sanarwar. ofishin jikadancin amurka a birnin yamai a niger na isar da sahihiyar godiya da jinjina ma al'ummomin niger game da gudanar da incinsu na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ranar lahadi 27 ga wannan wata na disamba idi bara'u kenan jami'in da ke kula da hulɗa da 'yan jarida a ofishin jikadancin amurka a nan yamai yayin da yake fitar da sanarwar da ta bayyana matsayar amurka kan zaben na niger a lokacin zaben ƙananan hukumomi da aka yi a ranar 13 ga watan disamba ofishin jakadancin na amurka ya nuna wasu kurakurai da aka yi inda ya kira ga hukumomi da su yi gyara gabanin zaben shugaban ƙasa abinda ofishin jakadancin amurka ya ce ya gani a ƙasa mun lura da cewa an tabbatar da ƙara ingancin zaɓen idan aka kwatanta da abin da ya wakana wato zaɓen kansaloli da aka yi a baya a wannan karo an samu ci gaba ta fannin kai ma'aikata da kayan aiki a lokaci kuma a mazaɓu daban-daban gwamnatin amurka ta ofishin jikadancin amurka a birnin yamai ta tabbatar da cewa an samu ƙarin amfani da wato wannan la'ura ta bincike musamman na ayyukan gano cutar nan ta coronavirus da kuma amfani da takunkumin kare huska da duk abubuwan da ka iya taimakawa ga rigakafin kamuwa da wannan cuta ta shakewar numfashi. sai dai duk da haka amurkan ta yi kira ga 'yan siyasa da jam'iyyu da su bi hanyoyin da doka ta tanada wajen bin su idan suna da korafi kan wannan zaɓe. akan haka gwamnatin amurka ta ofishin jikadancinta a birnin yamai ke kira da kwakwaran murya ga shugabannin jam'iyyun siyasar Nijar na a mai da himma ga ganin cewa an yi amfani da hanyoyin doka idan ta kama ga ɗaukaka ƙararraki a bi hanyar doka tare da kiyaye duk wata rigima ko wani rikicin da ka iya tayar da hankali. matsayin ta amurka na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a ɗakin taro na palais de congrès da ke yamai a baya dai kungiyar gamayyar kasashen yankin sahel ta sinsad da ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ko sai da yawo da kungiyar tarayyar afirka ta au duk sun ayyana zaben na nijar a matsayin wanda aka yi shi bisa ka'ida da kuma cikin kwanciyar hankali mahmud lalu sashin hausa na murya amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaishe ka Mahmud Lalo da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka don samun sahihan labaru. A wani yunkuri na rage ayyukan ta'addanci a Najeriya, Majalisar Wakilai na shirin karɓar ƙudurin doka na bitar ilimin makiyaya da manufar inganta tsarin don ba su ilimi mai amfani ta yadda watakila zai kange su daga shiga ayyukan ta'addanci. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto. Ayyukan ta'addanci da ke faruwa a Najeriya musamman a yankin Arewa sau da yawa ake zargin Fulani da hannu a ciki abin da wasu ke ganin rashin cikakken ilimi ne idan aka yi rashin sa'a da talauci kan ingiza su ga fadawa ga aikata ayyukan architect ibrahim almustapha aliyu dan majalisar wakili ne daga sokoto kuma wakili a kwamitin majalisa mai kula da lamuran soji yana da wannan ra'ayin ni babin latini ne a inda aka fito hillani an walakantar da su kuma gwamnatin ta gabata inda aka hito da an yi wani national eh, commission for nomadic education wannan commission yanzu ban san aikin da yake ba misali a ibin mataki mu na majalisa ni ina nuna kwarin hitowa da kuduri na doka wanda zai sake bita wannan dokar da ta kafa wannan hukumat saboda ba ta iya yin aikin da ya kamata ta yi ba shi yasa aka samu ɗiyan hillani yanzu 'yan shekara 20 25 18 babu ilimin addini babu na boko babu shanu sai ɗauka ƙarhi masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar farfesa bello daudin bada na ganin cewa rashin bayar da kulawa ga ilimin 'ya'yan fulani ba karamar gudunmawa ya bayar ba ga sanya su aikata ayyukan ta'addanci. Dan hakin da kai rena yanzu shi na ka tsone maka idanu. Waɗannan mutane da ake ta zargi da wasu abubuwa da ke faruwa yanzu in an duba shekaru talatin da suka wuce ba su ko san abin da ake ce ma gwamnati ba. Ba a kula da ilmin su, ba a kula da jin daɗin su, ba a kula da mazaunin su. Su dai kullum safiya su ake ci a kansu to kuma inda duk mutum ya matsu to komi shi na iya yi. Amma yanzu tun da yake 'yan majalisa suna ta kokarin a yi wata doka to a yi doka sannan kuma a tabbatar da doka ta yi aiki in suka samu ilimi su ma suka fahimci da abubuwa suke abubuwa kuma da suka shafi na gwamnati suna iya kawa gare su wannan zai ba mu zaman lafiya to ko yaya masu ruwa da tsaki ga ilimin 'ya'yan fulani ke ganin inganta ilimin nasu abdullahi abubakar bangala shine mukaddashin daraktan hukumar kula da ilimin 'ya'yan fulani a sokoto ya ce duk da yake suna da makarantun 'ya'yan fulani 83 amma suna matukar maraba da duk abin da zai inganta tsarin ilimin su ba nan ɗaya ba duk inda ake karfafa ma fulani a tarshe su a maishe su gehe guda domin ci gaban ƙasa gaba ɗai saboda irin zargin da aka wa fulani na cewa kaza kaza kaza to in kana da ilimi babu ruwanka da wani in kana da ilimi kokarin haka ka yi abin da ka ciyar da kai gaba ba abin da ka ciyar da kai baya ba don hanga wallahi mu yi maraba da wannan kuma muna fatan wannan tsarin ubangiji Allah ya ɗaukaka shi masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa ba fulani kaɗai ba duk jinsin jama'a da bai samu kulawar gwamnati yadda ya kamata ba idan tura ta kai bango yakan iya ɗaukar matakin tsirar da kai ko da ko ba zai yi wa sauran jama'a daɗi ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Bayani ya fito daga gwamnatin Najeriya na neman kashe naira biliyan 400 don odar allurar rigakafin cutar corona. Mutane sun bayyana ra'ayi kan maraba da rigakafin ko kuwa a'a. Hawa Umar ta ɗauko mana ra'ayoyin jama'a. Nana Abdullahi Shehu Saulawa ni dai ban yadda da amma rigakafin maganin coronavirus ba. Suna na Umar Baba. Eh zan yadda a mun saboda naga an yi wa Trump ma an masa da Joe Biden shi ma da an musu. da Rukayya Yahaya Rimi ni ni dai gaskiya ba zan yadda a fara wannan gwajin allura a kaina ba ban shirya sai da raina ba kuma ni har yanzu jikina ma baya bani cewa zan yi corona coronavirus in bare a fara gwada allura a kaina. Sunana Maryam Sani Lawal eh zan yadda a yi man rigakafi na cuta COVID-19 saboda na yadda COVID-19 gaskiya ce saboda wasu wanda na sani ko na ji ta same su kuma ko da mutum bai mutu ba ya sha wahala so ni zan iya yadda a yi man. murtala mustapha murtala gaskiya ni da ba zan yadda a yi mun wani rigakafin covid-19 ba wani ce vaccine wanda bai zama genuine an ce wannan daga accredited pharmacist ne suka yi shi ba gaskiya ba zai yi in ba da hannuna a ce za a yi mun ba ko da sun ce shi kan shi vaccine din sun yi shi ne daga ita asalin cutar corona din aka samu a kashe mata kaifi sai a yi maka vaccine din saboda ya kama ka a wannan kwasirar za ta iya yiwa ma kai jinin ka ta fi karfin jinin ka ta zo ta kama kan sunana Maryam Muhammad Garba. Gaskiya ni ba zan yadda a yi min vaccine din nan batun da ban san daga ina yake ba. And yadda abubuwa yake tafiya a social media cewa mutane suna cewa ka yadda a yi maka vaccine din tun da a cewa wasu an yi wa mutane wurin nawa a UK ne kuma duk sun mutu so gaskiya ni ba zan yadda a yi min ba. Sunana Aisha Linatu Abdurrahman kuma na amince na yarda a yi min rigakafin COVID-19 saboda ina ganin shi ne zai kawo sauki a cikin wannan annoba da muke fama da ita. domin in ba a yi ba na ganin kamar ciwon zai ci gaba da yaduwa ya shiga kowane dungu da sako yana kashe mutane kamar yadda ya dinga yi. sunana halima sadi ni dai gaskiya ba zan bari a min wannan rigakafi ta covid-19 ba in dai za a iya yin cutar ba a sani ba ma har a yi a warke in kuma har cutar nan in an ɗauke ta ma ana iya warkewa bayan an sha magani menene fa'idar yin rigakafin kuma ni a abubuwan da na gani na ga rigakafin nan su kansu 'yan ƙasar wajen ma complaint suke a kan shi cewar su AIDS HIV kenan da wane ne shekarar su nawa sun fi shekara ashirin suna trending a ƙasa ba a samu musu maganin da zai kashe su ba ba a samu immunization ɗinsu ba sai kawai a zo a ce wai wannan covid-19 da bata fi shekara ɗaya da shigowa duniya ba har an samu mata to gaskiya ni dai ba zan yi ba ma kuma an zo an tabbatar ba ita kaɗai ce cuta da ta fi kowace cuta ba amma kuma ana dagewa sai an yi rigakafin kuma har ma ana so a ce wai in ba a rigakafin ba akwai akwai abubuwan da za a hana mutum yi a rayuwar shi a gaba to gaskiya akwai alamomin tambaya kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. kimanin mutane miliyan 20 zuwa 30 ne suke amfana da ruwan tafkin chadi a wasu sassan najeriya nijar kamar da chadi wanda daga shekarun 1960 zuwa yanzu kashi 90 cikin 100 na ruwan ya kafe a hirar da abokin aiki murtala faruk sanyin ne da injiniya ta yabo a makon ya fara da bayani a game da irin matsalolin da wannan lamarin ya haifar musamman a wasu sassa na najeriya to daga nan za mu daura a yau ai sauraro lafiya. alal misali idan kamar kafewar tafkin chadi da muke magana a kai wannan yana da nasaba da irin abubuwan da suke faruwa na rashin aikin yi rashin tsaro da sauransu saboda wuri ne da ake kiwo wuri ne da ake noma da ake kamun kifi amma saboda kafewar wannan ya sa mutane ba su irin wayannan abubuwan kuma yana kawo barazana ga irin wannan yanki durgusowa hamada yana sa gurare da da ake kiwo ko ake noma yanzu duk wayannan guraren babu su ya sa mutane su yi hijira za su tashi su canza garuruwa idan suka canza garuruwa kuma za su je garin waɗansu mutane ne can kuma sai ka ga ana ta samun tarnaki da rashin haɗin kai da sauransu so duk wannan yana nuna tasiri da muhimmancin ya ta cewa an tabbata duk muhallin da mutane suke zaune wannan muhallin ya inganta kuma bayan ya inganta kuma ya ci gaba da ɗorewa ingantacce domin samun ci gaba mai ɗorewa. To a ƙarshe injiniya waɗanne matakai kake gani ya kamata a bi a nan muna maganar ɓangaren gwamnati da kuma ɓangaren su kansu al'umma domin ganin cewa an kauce ma fadawa waɗannan eh, matsalolin da ka ambata? Babban matakin da nake gani ko mafi yawan masana suke gani ya kamata a ɗauka shine a bunƙasa matakan da ake ɗauka. Ba wai ba a yin komi ba ne game da barazana da gurɓacewar muhalli da muke fama da ita. Amma hubbasar da ake yi ya yi kaɗan da girman ita matsalar da muke fama da ita. Don haka sai an ƙara bunƙasa matakan da ake ɗauka. Hukumomi na gwamnati na tarayya na jiha da na ƙananan hukumomi da aka kafa domin su sha maganin wayannan barazana ta gurɓacewar muhalli to a ƙara gina su a ƙara musu kasafin kuɗi a ƙara ɗaukan musu ma'aikata ƙwararri domin su mai da hankali sosai wajen tunkarar wannan babban ƙalubale da muke fama da shi sannan daga ƙarshe mutane kansu 'yan ƙasa da ke cikin ƙauyuka da ke cikin birane sai an yi ta jawo hankalinsu domin kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bada domin a tabbatar da muhalli ingantacce. sannan a ci gaba da tattaunawa da dr salisu dahiru shugaban hukuma mai kiyaye zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa wato yuma bayan da na yi masa tambaya a game da wasu dalilai da ke janyo matsalolin da suka shafi yanayi sai ya amsa cewa akwai abubuwan da ake yi akwai abubuwan da kuma ba a yi akwai kuma abubuwan da suka fi karfin jama'a gaba daya na farko kisan eh, kogin benue da ta niger su ne rafuna manya guda biyu a Najeriya kuma waɗannan koguna sun fito ne daga wajen Najeriya. Ta Niger ta fara tun daga Mali ta gangaro Niger sannan ta gangaro Najeriya ta karasa ta je ta fada teku. Haka kuma ta Benue ita kuma ta fara tun daga Central African Republic. To akwai madatsun ruwa da kasashe daban-daban da suke da su a waɗannan rafuna ɗin. Wani lokaci idan ruwan suka yawa sai aka buɗe waɗannan madatsun ruwan to suna iya jawo ambaliya kamar na 2012 a sabila da buɗe lago dam ne da aka yi a kamaru to ta yaya hukumar take kokarin fahimtar da al'ummar yankunan kudu da arewa akan waɗannan mabambantan yanayin da ke janyo zaizayar ƙasa minista ma'aikatan muhalli muhammad mahmud abubakar ya ba da umarni cewa sakonni da zamu bayar na waye kan jama'a dole mu bambanta su yadda muke bayar da sakonnin nan a arewa ya bambanta da yadda ake bayarwa a kudu kuma dukkan matakan da ya kamata a ɗauka a tabbatar su jama'a da kansu an shigar da su aiki gadan-gadan domin sai idan mutum ya fahimci abubuwan da yake yi da kuma yadda abin yake shafar muhallinsa da zaman lafiyansa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya shi ne mutum zai yadda cewa wannan abu ya kamata ya amince ya haɗa kai da gwamnati da kuma za su kai ga samun nasarar ayyukan da gwamnati ke son ta yi domin rage masa raɗaɗin zaizayen ƙasa da ambaliyar ruwa da makamantansu. Shi kuma sani cika turankawa ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar Sokoto ke ɗauka wajen magance fararowar hamada. hankali hankali ana na ana fitin abubuwa in place domin ganin cewa mun mori wannan hasken ranar da muke da shi saboda kokarin kauce ma kuraruwa ta hamada yanzu idan ki je ki duba za ki ga kusan mursacin da ake sa ana yi za ki ga yana kokarin yana hada su da hasken rana sannan masuli za ki ga akwai kauyukan da aka diba waɗanda yake son ya gwada a ƙarƙashin wannan solar energy. haka za mu karkar shirin yanayi da muhalli a yau sai zuwa mako gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya bamu iko ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon abubuwan daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi. Garba, kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. ƙarshen shirin namu na wannan makon ne da jaridar Gerard du Cameroon an da zauto mana cewar wata babbar motar safa mai dauke da fasinjoji guda 72 ta yi hatsari a tsakanin birnin Yawunde da kuma garin Diki an da mutum 35 suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma waɗansu sama da guda 25 kwanci asibiti rai kwakwai mutu kwakwai motar ne ta yi hatsari ne a lokacin da ta ce ta tazarar kilomita 350 daga birnin wunde zuwa wannan ƙauyen na jiki jaridar du sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar yadda yanzu haka ake samun takun saka tsakanin 'ya'yan jam'iyyar masu mulki kasar jamhuriyar kamaru ta nfc ko cpdm a jihar adamawan kasar ta jamhuriyar kamaru wanda har ya sanya waɗansu daga cikin jam'iyyar suke nema canja sheka da su kuma waɗansu jam'iyyu sai kuma jaridar sndn ta kasar kamaru an ita kuma ta ce ministan kiwon lafiya na kasar kamaru manuda malashi cikin jawabinsa da yi wa manema labarai ya nuna cewar shugaba biya ya yaba ayyukan da hukumar ta kiwon lafiya na kasar kamaru ta yi musamman ma wajen dakile cutar ta covid-19 a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridan Kamaru tribune an da ita kuma ta hango da cewar hukumar tsaron kasar jamhuriyar kamaru ta tashi haikan wajen ganin cewa ta kawo tsaro a gabashin arewacin kasar ta kamaru musamman ma an da kasar ta iyaka da kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya kasancewar iri yadda yan tawaye suke kawo barazana akan yakokin kasashen guda biyu sai kuma jaridar the guardian post ta kasar kamaru ita kuma ta shaida mana cewar gwamnatin ƙasar tana ci gaba da sasantawa da masu dauke da bindigogi a bangaren yan awaren kasar ana kwashe shekaru hudu kenan ana ɗauki baladi tsakanin yan ta'addan da kuma gwamnatin ƙasar amma yanzu dai masu dauke da bindiga sun fara kawo kansu domin neman sulhu tsakanin su da gwamnatin kasar kamaru za mu kammala shirin jirgin namu na wannan mako ne da jaridar rafiya ta kasar kamaru an da ta ce shugaba biya ya ambato cewar kasar kamaru za a yi alfahari da ita a duniya cikin shekaru talatin da biyar amma gashi an kwashe shekaru goma sha shida har yanzu dai bata canza zane ba a kasar ta kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka na ɗaukar matakan da suka dace don ganin cewar gwamnatin cuba bata tatsi al'ummar ƙasar ba wanda za ta yi amfani da kudaden wajen aiwatar da haramtacciyar gwamnatin nicolas maduro Gwamnatin ƙasar na amfani da wasu haramtattun hanyoyi biyu wajen samun kudaden ƙasashen waje. Na ɗaya tana satar kudaden da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje kan aika wa 'yan uwansu a ƙasar. Cuba ita ce jamhuriya ɗaya a doron ƙasa da sojojin ƙasar kan samu wani kaso akan kudaden da 'yan ƙasar kan aika cikin ƙasar. A cewar mukaddashin sakataren harkokin ƙasashen yammacin duniya, ambasada Michael Kozak. a wata ganawa ta musamman a taron kare hakkin bil'adama da aka yi a ƙasar ta Cuba. Sojoji a Cuba kan kwace kudaden ƙasar waje a hannun mutane don cimma wani burinsu wanda ya haɗa da amfani da su wajen shiga shara ba shanu a ƙasar Venezuela da ƙoƙarin farfado da kasuwancin ta da ya mutu. Sukan ɗauki wani kaso daga hannun mutane da kuma tilasta musu yin siyayya da sauran kuɗin da suka rage musu a shagunan da gwamnati takan ƙayyade farashin kaya. Don dakatar da wannan ɗabi'ar, Amurka ta toshe duk wasu hanyoyi da sojojin za su iya sanin shigar kuɗaɗen cikin ƙasar. A hannu ɗaya kuma, Amurka ta tabbatar da cewar kuɗaɗen suna shiga ta hanyar 'yan kasuwa da fararen hula. Haka zalika, Amurka ta yi wani wayar da kai na ƙasa da ƙasa akan wannan shirin da gwamnatin Castro take samun kudaden kasar waje ta hanyar cin zalin jami'an kiwon lafiya 'yan kasar da ke aiki a kasashen waje. Wannan ita ce hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatin Castro a cewar ambasado Kozak. Gwamnatin tana hana ma'aikatan kiwon lafiya kashi casa'in cikin ɗari na albashinsu, albashin da yake haƙƙin likitocin amma ba sa ganin shi. Ambasada Kozak ya ƙara da cewar Amurka na aiki tukuru don ganin ta kare waɗannan likitocin daga biyan gwamnatin harajin Allah ya isa. Ƙasashen da waɗannan 'yan ƙasar ta Cuba ke yi wa aiki su dinga biyan su albashin su kai tsaye ta asusun bankunan su madadin ta aika ta hannun gwamnati. Wasu ƙasashen sun aminta da su hakan duk kuwa da rashin amincewar gwamnatin ƙasar. mun mai da hankali akan hana Cuba samun kudade da take amfani da su wajen cin zalin mutanen Cuba da taimakawa zalunci a Venezuela. Mun yi hakan ta kakaba takunkumi ga sojoji, jami'an tsaro da jami'an bayanan sirri na kasar ta Cuba. Burinmu shine mu kara wa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan kasuwa masu zaman kansu ƙarfi don gujewa mulkin danniya na gwamnatin Cuba. sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.